subscribe and sign up. Please da ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin da zarar sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin gurgukun kaddara. Kashi na hamsin da takwas. Dama Angel ta faɗa masu cewa mai ya ce, kuma idan suka bari ta taɓa jikinsu, to za ta shanye musu jini ne har sai sun mutu tsoro ya kama su shi sa a ranar suka yi mata bugun mutuwa a ƙarshe suka kulle ta a cikin toilet ta rinka kuka tana faɗin su buɗe mata kofa ba za ta ƙara ba amma suka ki su buɗe ta babu ci babu shayi na ranar sai tsakar dare ne suka je suka buɗe mata kofa a ƙasa suka same ta kwance tana fitar da numfashi sama-sama Angel ta ciko bokiti da ruwa suka shaka mata shi a jikinta sharkaf suka jiƙa ta ta dai ci bakar wahala a wurinsu dama masu lallashinta Haris da Danish ne to duk sun fita sabgarta shi yasa su Angel suka samu damar koya mata hankali sai gashi ta fara yin hankali ta koma tana jin shakkar su bata kare gegin taba wani a cikin su ba sai dai har yanzu bata daina yi musu gorin kirji ba idan rashin kunyar ta motsa haka za ta rinka yada musu habaice a cikin daki babu mai tanka mata kuma duk da haka bata hakura da Danish ba dama kawai take jira da za ta kebe da shi idan muka koma bangaren majinun babu abin da ya sauya mahaukaci ne na gaske barnar da ya kara yi musu wanda ta gegeta su a ranar sun taru a ɗaki jibril yana koya musu rawa da yake ya iya sosai ba karamin daɗi suke ji ba sun dage suna tattika rawa iri-iri ashe yaron nan ya gudu zuwa toilet ɗinsu bai nufi ko ina ba sai wurin tukunyar fulawar nan ya sa hannu ya tsige furen batul da na dadinta hada na anila ba zato ba tsammani sai gashi ya faɗo ɗakin hannun shi rike da su yana faɗin wai su kalla ya ciro musu shukokinsu hankalinsu ya yi matukar tashi musamman ma angel Kani suke kamar ya kashe rayukan masu farannin ne ransu ya ɓaci sosai da gudu suka nufe shi da niyyar su buge shi da sauri ya juya shi ma ya watsa a guje ya shige cikin toilet ɗin. da yake mahaukaci ne ya buɗe murfin ya buɗe murfin trash ɗinsu ya faɗa ciki ya ɓoye yana haki gudun kada su buge shi ko da suka shigo ba su same sa ba kuma ba su yi tsammanin ya ɓuya a cikin abin zuba sharar ba kaf suka bincika kowane sashi na toilet ba su gansa ba danish ya ba su hakuri akan su kyale shi ya ce musu ai ba wani abu bane dan ya cire faran zai iya fitar da wani tsira jin haka ya sa hankalinsu ya kwanta a ranar sai da ya sake tsoro da wasu flowers din masu kyau sak irin wanda majinun ya cire musu sai dai suka yi ta murna sam sun manta da yaran nan ashe bayan ya shige cikin bayan ya shige cikin trash din bacci ya dauke shi ga bola duk da babu wani abin datti sosai bawon kayan marmarin da suka sha ne wani har ya fara rubewa har dare ya yi babu cinansu hankalinsu ya ki kwanciya suka soma neman shi sako da lungu har karkashin gado har Tolis suka koma neman shi tsakar dare amma ba su gan shi ba saboda su basu san cewa ana iya cire murfin abin zub da sharar ba shi yasa su yi tunanin yana a ciki ba a rufe saman shi yake sai dai yar kofar da za a zubar da shara ta ciki da suka gaji da neman shi ɗaki suka koma kowa ya kwanta tsakar dare cinin so ya farka daga bacci ya ganshi a cikin trash ya sa hannu zai ɗage murfin ya kiro ya kico ruwa ya rinka kurma ihu yana faɗin su zo su taimake shi dodanni za su cinye shi babu wanda ya iya jinsa saboda sun nutsa cikin baccinsu tun yana kuka da karfi har muryarsa ta shi. hada fitsari ya sake a ciki jikin shi duk zufa sai kyarma yake yi wani irin tsoro ne ya mamaye shi saboda bai kaunar duhu saboda sun manta basu kunna karamar fitilar da ke cikin toilet din ba bari dai in takaice muku zance sai da cinin su yi kwana biyu a cikin abin zubar da sharar nan ba su san da shi ba ba komai ya jawo hakan ba face rashin kawo musu furut dama shine ke kai su zub da shara a cikin trash din a ranar da zai cika kwana uku cif aka kawo musu furut bayan sun gama cin abinci farbin ta ta tarbawan ta ji za ta zubda sai da ta tsaya ta lashe na lashewa don har bawon wani lokaci tana ci bayan ta gama bayan ta gama irin dan sauran da ta rage irin su bawon lemu da bata sha ta bude murfin za ta zubda nan take idan ta suka sauka akan furfurar gashin kan majanun ya san dare a ciki ya kame babu alamun yana motsi wata iriyar gigitacciyar kara ta sake saboda ta tsorata sosai da gudun gaske su Angel suka faɗo ɗakin suna tambayar ta lafiya hannunta na kyar ta rinka nuna musu abin zubar da sharar tsoro yasa kowa yake zuwa ya duba sai da Aziza ta je ta kira da nishi ya taso daga saman gadon shi ya shigo toilet din ya bude murfin trash din yayi mamakin ganin yaron nan hannu biyu ya sanya ya tsamo shi daga ciki ya sauke shi kasa ya ji jiki kuma idansa biyu amma baya motsi ko magana ya kasa jikin shi sai wani wari yake yi gefen bakinsa har da sauran ganyen furannin da ya cinye lokacin da yunwa ta addabe shi sufarbin sun sha mamaki wai har ya iya buɗe murfin gaba ɗaya ya shige kuma ya mai da murfin ya datse amma ya kasa fitowa daga ciki ba tare da bata lokaci ba Hanna da Hiba suka taimaka wurin cire mishi kaya Yasmin ta karba ta sa a bokiti ta wanke mishi su wankan tsarki suka yi ma jikinsa da soso da sabulu suka wanke shi bayan sun gama aka ɗauko bargo na ɗakin suka kudindine shi a ciki suka kai shi ɗaki saman gadonsa Allah ya so sun rage sauran abincinsu da aka kawo musu yana daga kwance suka rinka cusa masa a baki da kyar yake wucewa sai da ya ce koshi cikin shi yayi kato tukunne ya dawo hayyacin sa ya fashe musu da kuka yana faɗin wai ba sa kaunar shi yana ta kiran su akan su zo su taimake shi amma suka ki zuwa Tariya kamar za ta kashe su farbin farbin ta ce ashe ka san sunayen mu na yi tunanin baka sani ba cikin shi shekar kuka ya ce na sani mana ba wanda ban kira ba hada angel da danish da hanna amma kuka ki zuwa dodo yayi ta tsorata ne, saboda tsabar dariya hada dafe ciki tunda suke da shi bai taba nuna ya san fuskokin su ba balle sunayen amma yau ya zage yana zazzaga musu masifa tas sai da ya lissafa musu sunayensu. sun sha mamaki Angel adda yi mishi nasiha akan ya daina rashin ji ya daina rashin ji da barna ya rinka kwanciya a saman gadon shi yana bacci kamar mutumin kirki ya amsa mata da to suka ce to ya kwanta yanzu ba tare da yayi musu musu ba ya gyara kwanciyarsa sai gashi bacci ya dauke shi hakan ba karamin daɗi ya yi musu ba duk da sun san zai yi wuya ya daina barna tunda abin daga kwakwalwarsa ne a kwakwance suke saman gadajensu sara kaɗai ce kwance a kasa, ta shimfiɗa bargunta kamar yadda ta saba mutum ɗaya ce ta rage a cikin ɗakin idan ta biyu sam ta kasa rantsawa sai juyi take a saman gadonta ta rasa me ke mata daɗi a cikin duniyar nan kuma ya tsaya mata cak babu alamar za ta rantsa a daren yau yayin da take fuskantar silin jikinta na sanye da uniform ɗinta da suka maida kayan baccinsu ɗakin nasu yayi tsit sai sautin munsharin masu bacci babu ba su kashe hasken wutan ɗakin nasu ba saboda yau majinin bai yi musu haukan dare ba tunda suka tsamo shi daga cikin trash din nan suka lallabe shi ya kwanta bacci ya ɗauke sa har dare bai sauka daga saman gadonsa ba ya ji jiki da alama kamar an tsokale ta ta zabura ta miƙe ta zauna a saman gadonta hannunta dafa da saitin zuciyarta da ke ta harbawa da sauri-sauri sakamakon tunawa da 'yar uwarsu batul da ta yi zuciyarta san ba daɗi sai yanzu ma take jin haushin damuwa da ta akan yar gidan dadi sun saki jiki suna ta rayuwarsu ba tare da sun tabuka komai ba akan yar uwarsu sakowa ta daga saman gadonta ta daura idananta akan shimfidar danish ya runguma filo abinsa sai sharar baccin sa yake yi cikin sanda ta nufi tsakiyar ɗakin tana tunkarar sabbin gadajen da sufar bin suka amin tana tunkarar sabbin gadajen da sufar bin suka gaje don har yanzu ba su daina kwana a samansu ba Ta ranar da aka kawo masu Jamima aka koma da mutum goma suka ci gaba da kwana a saman su. Mutum biyar ne ba sa kwana a saman tsoffin gadajensu, Ita da Danish sai Haris da Dija da kuma Naufal amma sauran kowa ya samu sabon gado. A gaban gadon Oneiza ta tsaya tana kallon wani sabon salon kwanciya. Ta tura hannayenta cikin shaddin jikinta saboda jaraba cikin bacci ta yi wurgi da bargon ta kasa tana numfashi bobs ɗinta na yin sama da ƙasa Ta bi baki Angel ta je take kamar ta sanya hannu ta mai da su cikin kirjinta su shafe a nemin su a rasa ko sa huta da jarabarta guntun tsaki ta ja tunawa da abin da ya taso da ita daga saman gadonta da sauri ta nufi kofar shiga sashin toilet din su ba komai take son gani ba face faran batul tana so ta ga a wani hali take ciki tana kokarin shiga toilet din ta ji motsin shigowar mutum ta bayanta a firgici ta juya don ta ga wane ne lokaci ɗaya ta sauke ajiyar zuciya ganin da na shi ko me ya haɗa ta da shi ko me ya da shi daga bacci rayawa ta yi aranta maybe ya yi tsammanin za ta kara da ta tagar ne shi yasa ya biyo bayanta harara ta shiga jefa masa yana daga tsaye ya goya hannayensa saman kirjinsa red vest ɗin jikin shi ta fiddo mishi da hasken fatarsa sosai idanuwan shi da alamar bacci a cikinsu halanka biyo ne don ka ga me zan yi a cikin toilet in banda sa ido mutum na jin bacci amma ya kafe sai ya takura rayuwar wani ni na san saboda ni ka zo nan Ta yi maganar tana murguɗa masa karamin bakinta bai tanka mata ba har sai da ya tako zuwa gaban ta ya tsaya ya dan duko da kansa sai saitin fuskarta cikin cool voice ya furta mata abin da kika faɗa gaskiya ne saboda ke na zo nan taɓe mishi tausassan labanta ta yi tare da cewa ka san dai baka isa ka hana ni yin abin da na yi niyya ba ko zai fi ka daina wahalar da kanka a kaina kayataccen murmushi ne ya bayyana akan fuskarsa ganin yadda take masa magana tana jifan shi da harara haɗi da murguɗa mishi baki a ƙarshe ma ta ja mishi tsaki ta juya za ta shige toilet da sauri ya damƙo dantsan hannunta ya dawo da ita jikin bango ya yi mata rumfa mamaki ne ya kama ta ta zuba masa ido tana jiran ganin me zai yi mata saboda na damu da ke ne shi yasa kike saboda na damu da ke shi yasa na biyo bayanki ba don wani abu ba ya tsana fuska ta yi tare da cewa ni ban damu da kai ba don haka kai ma ka daina damuwa da ni please ka koma ka kwanta ka bani hanya in wuce kana bata min lokaci hada bubbuga kafa irin ya takura ta dinnan hakan ba karamin dariya ya so ya basa ba kin ce baki damu da ni ba but why kike hana idan ki bacci dan ki roki Allah akan ya baki abin da zai faranta min raina har sai da ta ya fadi jin abin da ya ce wani irin kallo ta soma binsa da shi gaba ɗaya ya kashe mata jiki da kyar ta iya buɗe baki ta ce dan shi kana nufin duk time da nake farkawa a tsakar dare ina addu'a idan ka biyu wai me yasa ka sanya min ido ko tam da na daukar maka alkawari na faɗa ne kawai don in kawar maka da tunaninka akan wancan yarinyar kuma ni na yi hakan ne gudun kada ta bata maka tarbiyyarka saboda ni fa ba sa burge ni ba ta su nake ba tana magana tana hura hanci hannu yasa ya ja tsinin hancinta tare da cewa na fa san me nake yi Angel ki daina kokarin nuna kamar ba domin ni kike yi ba kina ɓoye min irin ƙaunar da kike yi min ranta a baci ta ce waye ce maka ina kaunar ka ne to wani akan me ma zan yi addu'ar Allah ya bani su ya bata amsa da cewa saboda ina so fuskar shi a daure ya bata amsa kamar ta sa hannu ta shaƙe wuyan shi haka take ji muryar ta a kausashe ta ce Allah ni ba ni wuri na wuce kunnuwa na ba za su juri sauraron waɗannan kalaman naka ba tana kokarin janye shi dan ta wuce yi saurin cewa it's okay kin bani damar in ci gaba da kallon nata kenan girgiza masa kai ta yi alamar a'a ni fa ban ce ba zan yi bane maganar ce ke ba kya maganar ce ni ba na so ta faɗa hakan tare da sanya hannayenta ta ture shi gefe ta nufi kofar shiga toilet har ta kusa shiga sai kuma ta ɗan dagata da alama wani abu take tunani ba tare da ta juyo ta kalle sa ba ta ce ni abin da ban fahimta ba me za ka yi da su da kake son su fito min ka san dai ba na manya ba ne na jarirai ne don haka ka daina murna iya kallo ne shi ma ba ko da yaushe zan baka kana kallo min abuna ba da zarar mun rabu da uneza, zan haramta maka ganin su ta karasa maganar tare da fadawa cikin toilet din har da sanya sakata ta datsa kofar ta kifa kanta jikin kofar tana kanga kunnanta kanga kunnanta ta a jikin kofar don ta ji idan yana nan ko ya tafi ba zato ba tsammani ta ji saukar hannun shi saman bayanta a firgice ta juyo tana kallon shi yayin da shi ma yake kallonta Bata yi mamakin ganin shi a cikin toilet din ba, tunda ba yau bane rana ta farko da ya fara yi mata irin hakan ba. Rinsa idanuwanta ta yi tare da bubbuga kafa, ta ce na shiga uku. Wai mai ruwanka da ni ne iye? Eh? Ba mun shirya ba? Kuma na ce maka nima ba zan yi irin nata ba. To me kuma kake so? Fuskar fuskar ta a hautsi ne ta yi mishi maganar. Wani irin kallo yake binta da shi idanuwan shi kamar za su limshe saboda bacin saboda baccin da yake ji. Angel, kin ɗaga min hankali na. wai ki ce wai na jarirai ne menene haka ba daɗin ji kuma kin ce da zarar mun rabu da Uneza shikenan ko kallon su ma ba zan ƙara yi ba ni na yi tsammanin duka za ki mallaka min su Tun da dan ni za ki yi su idan kika min haka baki mun adalci ba muryarsa a sanyaye sautin take muryar shi a sanyaye sautin ke fita lamarin yayi matukar daure mata kai har wani zazzare mishi ido take yi dan ma ya san cewa ba wasa take yi ba a cikin zuciyarta kuwa tunani take yi anya da nishi, bai da taɓin hankali ta ya zai tsare ta akan abin da ma ba su da tabbacin za su fito ko ba za su fito ba kin yi shiru baki ce komai ba Maryam ce ta dawo da ita cikin hayyacinta ganin yana kokarin dagula mata lissafi ya sa ta riko hannun shi a cikin nata ta ce mishi mu je mu kwanta ba ta jira amsarsa ba ta buɗe kofar toilet ɗin ta ja shi suka fice har zuwa cikin ɗakin su a bakin gadon shi ta tsaya tare da kallon shi ta ce na san damuwarka yanzu mu kwanta mai bacci za mu yi magana zuwa gobe ba dan ya so ba ya kyale ta ya hau saman gadon shi ya kwanta ita ma ta wuce na ta gadon ta haye tana faman sauki jiyar zuciya ganin yana kallanta yasa ta janyo bargo ta rufe harkanta limshe idanuwansa yayi tare da jan nashi bargon ya lullube jikin shi kowannensu da abin da yake sakawa a cikin ransa gani take kamar akwai shaidanu a jikin Danish waɗanda ke sanya shi yana yin abubuwa da farko ya ce yana son yi mata wanka yasa naci take amincewa yanzu kuma so yake kirjinta su fito ko uban me zai da su anya kuwa da nishi ba da biyu yake yi mata wasu abubuwa ba ta fara ta fara kokunto akan shi da wannan tunani bacci ya awon gaba da su a washe garar ranar majanun ne ya farkar da su daga bacci Tunda ya farka daga bacci ya sako daga saman gadon shi yana miƙa da hamma ya nufi su ɗaya bayan ɗaya ya rinka bubbuga kafafunsu yana faɗin su tashi a yi wasa Wan by one suka soma farkawa idanuwansu a kumbure fuskokinsu duk a yamutse an sha bacci su bin har miyan bacci a gefen baki sun ja haushin ta da su da yayi sai fada suke yi masa amma ko a jikinsa Tsotsayi ne ya kai majanin gadon uneza yar gidan dadi ya sanya hannu yana bubbuga kafafuwanta don ta farka ya ga ita kaɗai ce ba ta tashi ba can cikin bacci ta rinka jin bugun da ake yi mata a hausa ne ta farka tare da miƙewa fuskar nan ta yi jawar da ita babu annuri suna haɗa ido da majinun ya kwashe ya washe mata baki ranta ya ɓaci sosai dama ta tsani yara sabara ta yi ta damƙo wuyan rigarsa haris da danish har suna haɗa baki wurin kokarin dakatar da ita akan kar ta taɓa lafiyar jikinsa ko kallo ba su ishe ta ba ta daddage ta kwakwada masa ta daddage ta kwakwasa masa zafafan maruka a saman fuskarsa azabar zafi ya sa yaron ya dafa kuncinsa ya fashe da kuka farbin da cewa Allah shi ƙara maka ai kai ne da shegen jin faɗan tsiya duk sun yi tunanin za ta sake shi ne tunda ta mare shi amma sai suka ga ta sanya hannu ta shaƙe wuyan shi da karfi kamar za ta kashe shi idanuwan shi suka firfito waje A agigice da nishi ya yunkura tare da Angel har da Dija suka nufi gadonta suna kokarin kwace shi daga hannunta amma ta ki sakin sa rai a ɓace da nishi ya daddage ya watsa yatsun hannayen shi biyar saman kuncinta ji kake tas abinda ba a taɓa tsammani ba da sauri ta saki wuyan majanun idanuwanta akan fuskar danish tunda take a rayuwarta bata taba jin azabar mari irin wanda danish yayi mata ba har wani jiri take gani a cikin idanuwanta da suka cicciko tab da kwalla hannayenta bibbiyu dafi a kuncinta sa aziza kallon kallanta dariya ce kunshi a cikin bakunansu musamman ma da ta rinka bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya kamar tana tunzura su ne akan su yi dariya Angel ce ta rungume majanun a jikinta tana lallashin sa sai kuka yake yi wuyan shi ada sawun akaifar unaiza wurin yayi ja sosai jini ya kwanta abinka ga zabiya dama ya lafiyar giwa wani wani ya samu min ruwa in bashi Angel ce ta yi musu maganar da sauri farbin ta sako daga saman gadonta ta nufi karkashin gadon batul ta ɗauko botul wata cikin wanda suka aje ta je ta mika ma Angel ta sa hannu ta karɓa tare da cire murfin ta kwafa mishi a baki sosai sharuwan sha ruwan har yana shakiwa kusan rabin robar ya shanye kafin ya janye bakinsa yana faman tattaɓe fuska ya kalli Uneza a lokacin ta dawo daga ta dawo da kallon ta kan Danish da alama bakinta ya gama mutuwa saboda maran da ya yi mata cikin shekar kuka su ya nuna ta da yatsa yana faɗin I hate you mai idon dodo ba na son ki dama ranta ta ɓace ki a zabure ta rinkura ta sauko daga saman gadon da niyyar ta sake bugun su. a tsorace yaron ya yi saurin faɗawa jikin Angel ya kankame ta wata iriyar gigitacciyar tsawa da nishe ta mata wanda ta yi silar dakatar da ita daga kausar murya ya ce mata kada ki kuskura ki ce za ki kara taɓa shi ke ba ki da hankali ne ba ki ga yaro ba ne ko so kike ki kashe shi ne shi sa kika shaƙe masa wuya ya yi maganar idanuwansa akan fuskarta wani irin kululun bakin ciki ne ya tokare mata makogwaranta labanta har ma suke yi wurin faɗin ni kamara sannan ka rufe ni da faɗa sai ka ce wata 'yar cikinka to ni ko ubana bai taɓa ɗaga? bai taɓa ɗaga min murya ba balle har ya yi gigin taɓa lafiyar jikina rana ta farko da mahaifiyata ta fara imin tsawa akan idona dadi na ya kwashe ta da mari amma zuwa na cikin ku kuma da ni kamar wata jaka wai me kuke nufi da ni ne na kasa ganewa da kira ta karasa maganar hawaye ta kota ina saman fuskarta still idanunta akan fuskar da nishi. Sidija sun kasa kunne suna sauraronta babu wanda ya tanka mata hakan ba ƙaramin kona mata rai yayi ba Tana magana jijiyoyin wayanta duk sun furfuto rudu-rudu saman fatarta. Sautin muryar ma da kyar yake fita. Ni ba zan ci gaba da zama a cikin wannan munafikin ginin ba. Na fara kokonto a kanku. Kun ki ku sanar da ni ina ne nan? Wai me ake nufi da ni ne? So ake dole sai na yi rayuwa kamar dabba? To na gaji, na gaji. Ba zan iya ci gaba da zama a cikin kuntataccen ɗakin nan ba. Wallahi ban yarda da kowa ba. So ake a kashe ni. ni ku faɗa min me ake aikatawa a cikin ginin nan kowa ya mai da ni jaka ni da na zo ɗaukar karatu an ce min school ne but why har yanzu ba a kai mu classroom ba na yi shiru ne don in ga ko akwai wani shiri da ake yi mana amma na ji shiru har yau babu zancen zuwa aji mu ɗauki karatu na yi expecting ɗin zan samu abin da nake so shi ma kun hana ni sai ma kassara rayuwata da kuke yi ta ko ta ina kun kuntata min ni fa ban saba da irin wannan rayuwar kullum ba ni a school din ni school din ma na fasa a maida ni gidan dadi na wallahi ba zan zauna ba tana magana tana matsar hancinta fuskarta ta yi jaga-jaga da hawaye da alama marin danish ba karamin zaburar da ita yayi ba sai sambatu take yi tana zazzaga musu masifa ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkukun kaddara kashi na hamsin da takwas dama angel ta faɗa masu cewa mai ya ce kuma idan suka bari ta taɓa jikinsu to za ta shanye musu jini ne har sai sun mutu tsoro ya kama su shi sa a ranar suka yi mata bugun mutuwa a ƙarshe suka kulle ta a cikin toilet ta rinka kuka tana faɗin su buɗe mata kofa ba za ta ƙara ba amma suka ki su